Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaram na jamhuriyar Nijar a kan mitoci 16:21 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya samun mu a wasu tashoshin FM. amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niyya sai tashar mu ta voa africa da ke birnin yamai akan mita 200.5 A Ghana kuma ana iya samun mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Masu sauraro tamar abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa sojojin Najeriya sun hallaka sama da 'yan bindiga daɗi hamsin a jihar Kaduna. biyo bayan lugudan wuta ta sama da ƙasa da suka yi musu. duk lokacin da suke tsammani in sun gudu za su je su samu wurin da ɗorin maɓuya yanzu ana nan an shirya musu dama abinda mutane sojojin ƙasa najeriya ko sojojin ko dakarun eh, tsare najeriya suke nema eh, shine labaruruka bayani na asiri mun ga wa'annan mutanen kaza kaza kaza idan an gan su ga inda aka gan su an ga abunan da nasu nan da nan za ga an samu hanyar da za a bi a dakile su. Har yanzu dai a tarayyar ta Najeriya wata kotun gwamnatin tarayya da ke da zama a karamar hukumar Jalingo a jihar Taraba ta yi amai ta lashe inda ta soke takunkumin da ta kakaba wa wani sanata. Yanzu yau muna cike da farin ciki ne domin wanda ya daura kura shi ya kwance da kansa. Dalilin da sa na faɗa ka kotun ne ta daura abin da ba daidai ba ita ta dawo ta kwance da kanta domin sama masa daman tsayawa zaɓe a cikin 'yan Taraba baki ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma shugabannin kamfanonin hajji da umara na kasar ne suka yaba da matakin da kasar saudiya ta dauka na kawar da wasu matakan kariyar cutar corona a masallacin ka'aba kowa ya ji daɗi saudiya ta bude an hudda abin rufe baki an an maido zamzam cikin harami an maido qur'anai an yi shimfuda dukka ana so an koma kamar da godiya ga allah subhanahu wa ta'ala kuma allah ƙara raba al'umma da wannan cuta ta corona allah kara nisanta ta da mu akwai shirin na kasa da sharhin jaridun ghana amma dukkaninsu sai bayan an saurari labarun duniya daga washington dc Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Waɗansu 'yan Najeriya guda takwas suna fuskantar tuhuma bisa zarginsu da damfara da ɓadda sawun kuɗi ƙarƙashin wata ƙungiya da ke da cibiya a birnin Cape Town Afirka ta kudu bisa ga cewar ma'aikatar shari'a Amurka jiya Laraba. Ana tuhumar mutanen takwas ne da alaƙa da wata ƙungiya ta Afirka ta kudu da ake kira Neo Black Movement mai lakabi da Black X da aikata laifukan da suka karya dokar gwamnatin tarayyar amurka bisa ga cewar mataimakiyar babban lauyan amurka rachel honing ta ce mutanen da suka hada baki suna amfani ne da hanyoyin sada zumunta ta dandalin neman masoya ta hanyar sadarwar intanet da amfani da wayan na dan muryoyi ta yanar gizo da lambar wayoyi da ake magana ba tare da an san daga inda ake kira ba suna damfarar mutane a amurka da waɗansu sunayen ƙage an kama da dama daga cikin mutanen afirka ta kudu ranar talata ana jira a ta su zuwa amurka mutanen suna fuskantar tuhuma kan aikata laifukan damfara da hada baki a damfari jama'a ta hanya bada kudin haram da hukuncinsu zai kai daurin shekaru 20 a gidan yari da kuma tare dala 250 suna kuma fuskantar tuhuma kan ɓada sawun kuɗaɗe da hukuncinsu ya kai ɗaurin shekaru 20 da tarar dala 500,000. Banda haka kuma suna fuskantar tuhuma bisa laifin mallakar rayuwar wani da hukuncin shi ya kai ɗaurin shekaru biyu. Hukumomin Amurka sun ba da izinin yin wani zagayen rigakafi domin ƙara ƙarfin rigakafin corona ga Amurkawa da suka karbi nau'in rigakafin Moderna ko kuma Johnson Johnson. sun kuma bayyana jiya laraba cewa dukan wanda ya cancanci karin rigakafin zai iya karban kowane nau'in rigakafi ba sai wanda ya karba tun farko ba sanarwar ta hukumar tantance ingancin magunguna da abinci wani gagarumin mataki ne na faɗaɗa kyamfen ƙara ƙarfin rigakafi da aka fara da wani zagayen rigakafin pfizer watan da ya gabata sai dai ba iyakarta kenan ba. hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa za ta ci gaba da tuntuɓar ƙwararru ƙarshen makon nan kafin sanar da matsaya kan ƙarin ƙarfin rigakafin a halin da ake ciki kuma takaddama kan wa'adin yin rigakafin corona na ci gaba da karuwa kuma mai yiwuwa ne lamarin ya karu a makonni masu zuwa yayin da aka fara aiwatar da sabbin umarnan jami'an fada white house suna kammala gyaran umarnin da shugaba joe biden ya bayar game da yi wa kimanin ma'aikata miliyan 80 da kuma ma'aikatan kamfanin da ma'aikatansu suka kai ɗari kofi rigakafi ko kuma su rika gwaji akai-akai da kuma umarnin da ya buƙaci miliyoyin dakarun amurka da ma'aikatan gwamnatin tarayya amurka su rigakafi kafin ƙarshen shekarar nan yayin da galibin mayakan ruwan amurka suka yi rigakafi jami'an rundunar mayakan ruwa sun fara sallaman mayakan ruwan da suka ƙi yin rigakafin a halin da ake ciki kuma waɗansu ma'aikata da cibiyoyin gwamnatin jihohi suna sallamar ma'aikatan da ba su yi rigakafi ba duk da yake sama da mutane miliyan 177 a amurka sun yi rigakafi da suka hada da sulusin adadin waɗanda suka manyanta waɗansu jami'an sojan amurka sun fara wallafa hotunan bidiyo inda suke gabatar da kansu da ayyukan da suke yi da wuraren da suke aiki sun kuma ce suna fuskantar barazanar rasa ayyukan su sabili da ƙin rigakafi. suna zargin cewa an keta hakkinsu na iko da abin da ya shafi lafiyarsu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani taro da Rasha ta karɓi bakunci jiya Laraba ya yi kira ga kungiyar Taliban da ta dama da kowa a gwamnatinta ya kuma kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira taron gudunmuwa ba da ɓata lokaci ba domin shawo kan matsalolin ayyukan jin kai da al'ummar ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita ke fuskanta. An gudanar da taron da aka kira taron tuntuɓa tsarin Moscow kan Afghanistan da ya sami halartar shugabannin gwamnatin riƙon ƙwarya ta Taliban. da manyan jami'an gwamnatocin rasha da china da iran da pakistan da india da kuma ƙasashen tsohon yankin soviet na tsakiyar asiya biyar Kasashen da suka halarci taron sun yi kira ga shugabannin Afghanistan na yanzu su ɗauki matakan inganta harkokin mulki su kuma kafa gwamnatin da za a dama da kowa da za ta biya muradan al'ummar kasar bisa ga cewar haɗaɗɗen sanarwar bayan taro. madalla labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanninmu za kuma mu fara ne da tarayyar Najeriya. Inda sojojin kasar suka hallaka sama da 'yan bindiga daɗi hamsin a jihar Kaduna. Biyo bayan lugudan wuta ta sama da ƙasa da suka yi musu. Daga Abuja ga rahoton Hassan na Kaina. bayanan da muke samu daga hedikwatar sojojin Najeriya da ke nan Abuja da kuma wanda ke fitowa daga jihar Kaduna na nuna cewar kimanin 'yan bindiga daɗi sama da hamsin ne dakarun ƙasar suka hallaka biyo bayan aman wuta daga sama da kuma ƙasa da dakarun suka yi masu. Kwamishinan harkokin tsaro na jihar Kaduna, Mr. Samuel Arwan ya mun ƙarin bayani. Akwai aiki na musamman wadda jami'an tsaro suke yi a halin yanzu a jihar Kaduna. To a nan yankin Saulawa zuwa farin ruwa da ke karamar hukumar binnan gwari a jami'an tsaro sun musayar wuta da wasu 'yan fashin daji kuma suka samu nasarar a bindike su to bayan haka kuma akwai wasu gungun 'yan fashin daji kuma wani jami'an tsaro suka sake yin musayar wuta da su a nan wuraren dogon dawa zuwa damari da kuma saulawa to allah cikin hukuncinsa ya baiwa ya ƙara baiwa jami'an tsaro nasara a kansu kuma da muka tattara a yan bindiga daji fiye da hamsin aka samu gallaba a kansu abin mafi a nan aka murkushe su daga bangaren jami'an tsaro ba To a daga bangaren jami'an tsaro ba mu samu rashin wani jami'i ba. To amma dai kamar da aka sani tabu irin wannan ba za a rasa dan raunuka da sauransu ba amma dai ba wasu raunuka ba ne wani ka ta kara suka kari hakan nan kuma wannan abin ya mana daɗi kuma yanzu da muke wannan maganar ana nan ana wannan aikin na musamman a sassa daban-daban. To kome masana tsaro ke cewar akan wannan? Mejo Muhammad Bashir Shabu Garma mai ritaya kwararre ne a sha'anin tsaro a Najeriya. To kaga irin yanzu na kaga ana nuna musu an shirya musu kenan. Duk lokacin da suke tsammani in sun gudu za su je su samu wurin da burin mabuya yanzu ana nan an shirya musu. Dama abinda mutane sojojin kasa Najeriya ko sojojin ko dakarun eh, tsare Najeriya suke nema eh, shine labarurruka. bayani na asiri mun ga wa'annan mutanen kaza kaza kaza idan an gan su ga inda aka gan su an ga abun da nasu nan da nan za ga an samu hanyar da za a bi a dakile su wannan ba kokarin ba karamin kokari ne aka yi ba da wanda suka bada labaran da yanda aka gano da wayannan mutanen da su kuma dakaran da suka yi wannan yaki eh, sun nuna suna nan eh, suna kokarin eh, kamar yadda mutane suke tsammani in ka tuna bayan ɓannan na goronyo gwamnan sokoto ya ce duk jihohin da suke contiguous wato suke da makwataka da da zamfara suna cikin hadari to kaga irin abin da muke faɗi kenan dama a yi kokari a san akwai wannan hadari a san da za a tarbe su a yi musu maraba wadda yake kamar yadda ake faɗi marabar da yake ya kamaci a basu irin mutane masu irin halin su. Yanzu dai abin jira a gani shine yadda irin wannan jajircewa na dakarun zai ɗore domin ci gaba da kawo ƙarshen 'yan ta'addan a shiyar arewacin Najeriya baki ɗaya. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To har yanzu dai muna tarayyar Najeriya. inda wata kotun gwamnatin tarayya da ke da zama a karamar hukumar jalungu a jihar Taraba ta yi amai ta lashe inda ta soke takunkumin da ta kakaba wa sanata Sani Abubakar Ɗanladi na hana shi tsayawa takara ko kuma karɓar mukami a jihar Taraba. Ga wakilin muryar Amurka a jihar ta Taraba Salisu Muhammad Garba da ƙarin bayani a wannan rahoto. Wannan kotun da ta ba masa wannan takurkumin a can baya ita ce kuwa ta sake cire takurkumin a wannan karon a ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Justice S.A. Mobede wadda kuwa ya ce wacce hukuncin da aka yi a can baya ba a yi shi bisa ka'ida ba wannan shari'ar dai an gudanar da ita ne a babban kotun tarayya da ke karamar hukumar Jalingo. To sai dai gamaryar kungiyar matasa da suka riga suka shigar da kara a can baya wadda kuwa shari'a har ta kai ga kotun ɗaukaka kara. A farfajiyar wannan kotun dai sun yi batan dabo babu su babu mai kare su. su a nashi bangaren honorable sani abubakar ɗanladi wadda kuwa lauyoyinsa duka uku suka bayyana a gaban kotun jim kaɗan bayan yanke hukuncin kuwa na zanda da ɗaya daga cikin lauyoyin su uku barisa ibrahim musa ɗanladi yana ɗaya daga cikin lauyan da ke kare sani kwanta wadda kuwa na yi masa tambaya ko menene ma makasudin zuwan su wannan kotun mun shigar da kara a wannan kotu muna neman wani hukunci da aka yi su a 2019 na hana takarar shi abubakar sani ɗanladi a cewa wannan hukunci aka bai dace dace ba saboda haka a kawar da wannan hukuncin a aje shi da kuma kundin shara a bashi dama ya fita ya nema kamar da kowa yake neman siyasa to abin da ya kamu kotu kenan kuma Allah taimake mu alƙalin da basirarsa da iliminsa da hankalinsa ya tattara guri daya ya duba abin da gabatar da wanda suka yi suke cewa ba su amince ba aka kuma duba abin da ya dace aka yi hukunci akan cewa lallai ina da nasara ina da dama ya tsaya ko a ina magoya baya sun yi cikar kwari yadda suka yi da bibiya a farfajiyar kotun na koyi nasara na zanta da babban aminin honorable sani dan ladi wato pastor steve Stephen Daniel wadda ya ce. Yanzu yau muna cike da farin ciki ne domin wanda ya daura kura shi ya kwance da kansa. Dalilin ya sa na faɗa haka kotun ne ta daura abin da ba daidai ba ita ta dawo ta kwance da kanta domin sama masa daman tsayawa zaɓe a cikin 'yan taraba baki ɗaya saboda haka 'yan taraba su gane cewa wannan kulli da aka yi masa wa'inda suke masa kullin din kuma su jira na saboda haka 'yan taraba da aka kwace masu 'yancin su to roki Allah mu ci gaba da rokon Allah Allah ya kawo mana lokacin da Allah zai aikin sa a ta Aminu Sani Abubakar Dallado. Nan take kuwa jihar Taraba ta dauka domin kuwa yadda ake marari da tarairayar ganin cewar a yanzu dai Sani Abubakar Dalladi ya sake fadowa cikin duniyar siyasar Taraba wadda ake tunanin cewar siyasar za ta sake sauya salo. To ko hakan ba zai kawo wa demokradiyyar Najeriya sauyi ba kuwa tambayar kenan da na yi wa Dr. Madi Abba malami a jami'ar Modibo Adama da ke Yola kuma masanin al'amuran yau da kullum wadda ya ce. Alkalai suka ba da judgment cewa shi shi Senator sani dan ladi yana da hurumi ya sake shigan fagen siyasa to an samu sabon babi a tarihin siyasar najeriya to yanzu mutanen taraba su su shirya ga mutumin su zai sake dawowa ya shiga siyasa tare da su wannan yana nuna mana mu da muke alfahari da shi ya fara girma kuma ya fara ɗaukaka cewa ashe lalle eh, alkalai abin da ake cewa independent judiciary dinnan mun fara ganin amfani amfaninta. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar, inda shugabannin kamfanonin Haji da Umara na kasar suka yaba da matakin da kasar Saudiya ta ɗauka na kawar da shinge da sauran abubuwan matakin kariya daga cutar korona a masallacin Ka'aba. Malam Abdulrazak Shu'aibu shi ne shugaban kamfanin Alfala a nan da magaram. ga kuma abin da yake cewa game da wannan matakin. ranar nan da da saudiya ta bude duk al'umma musulmi a cikin wazab ne a cikin ina ne sai aiko mana ake ana barkan mu barkan mu kowa ya ji daɗi saudiya ta bude an hudda abin rihe baki an hudda an maido zamzam cikin harami an maido qur'anai an yi shimfiɗa dukka ana so an koma kamar da godiya ga Allah subhanahu wata'ala ta'ala kuma Allah ƙara raba al'umma da wannan cuta ta corona Allah ƙara nisanta ta da mu mun ji daɗi yanda ya kamata magabatan ku kamar yan koho da da sauransu kamar kusan tuntube ku ko akwai wani abu da kuka yi ku daga nan ah, masu kamfanoni na haji da umara kun san tun bana ta yi alhamdulillah rabbil alamin a nan nijar an samu canjin shugaban amir alhaj ko hogin tun lokacin da aka sa wannan sabo da ya yi prince da contact ya samu jama'a aka tattauna sannan kuma ya samu bayanai cewa lalle lalle bana za a yi haji insha Allah tuni cikin aiki ake jajir a can dan a jiya suka yi da wata formation ma a nan doso an tattaro doso aka yi formation aka yi horo na wani system wani yanayi na da ake so a yi aikin a cikin shi tsari na cikin internet aka ida horo da manya-manyan 'yan aikin na koho an ida musu komi da komi yanzu aiki ne kawai kowa ya holka kawai aiki ne za a yi izinin layi rabbul alamin kamar ita koho in ta tuntube ku ta gaya muku kamar ga wani abu da za ku yi an samu taro wajen biyu zuwa uku taro wanda ya tsara tsari na cikin gida aka ba mu bayani duka abin da ke da kwai da sandikakin mu duka aka tattauna kungiyar mu don akwai kungiya kamar uku hudu ta yan masu kula da aikin hajjin ita koho ma'aikatar babbar aikin hajji ta yi kira kowanne sun aika mm, representant wannan wakilai an je an tattauna. an yi tsare-tsare na cikin gida kuma yanzu tsare-tsare na waje ne aka je su wanda suke jagororin aka ji aka ba su horo akan aikin bana to kamar bangaren hukumomin saudiya ba wani abin da ya zo muku wannan in zai zo kun san ba wurin mu ba agence yake zawa zai zo gurin wakilan mu manya in ya shahe mu sai wakilan mu su gaya mana in bai shahe mu ba wannan tsarin su ne da su da saudiya to yanzu kamar nan bangaren ku guda mahajjata masu zuba kuɗi ko kuma wanda suka zuba kuɗi ne labari akwai wanda sun amshi kuɗin su gaba daya akwai wanda ko titiriti bisa amsa ba suka ci Allah kai mu lokacin kenan an shirye shirye shirye Tini mu har mun fara karatu ma a cikin gurup gurup wadda suke na aikin alhazai har mun fara falakar da su da sauransu komi ya kare alhamdulillah kawai aiki sak izubi wahid alhad dai muna kawo muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin da magaram. Yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Muni Barma zai zo da shirin na kasa. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mummuni Barma. A makon jiya shirin na ƙasa ya samu bakuncin shugaban gamayyar ƙungiyoyin nakasassun Najeriya, Abdullahi Aliyu Usman, wanda a kashin farko na hirarmu da shi ya yi ɗan takaitaccen tarihin rayuwarsa. Sannan ya yi wa wannan shiri bayani a dangane da halin da masu bukata ta musamman ke ciki a Najeriya. Saboda haka a yau za mu ji inda aka kwana game da batun zartar da dokar da shugaba Muhammadu Buhari ya saka wa hannu a shekarar 2019 da nufin kyautata rayuwar mutanen da ke da tawaya. Shin ko kwalliya ta biya kudin sabulu? Ga abin da Abdullahi yake cewa. To alhamdulillah gaskiya ba a gidan jiya gaskiya gari ya dan waye. Sai dai garin da ya waye har yanzu dai rana ba ta yi ba bale ayyuka su kankama da kyau muna nan dai tun da sassafen har yanzu. Saboda an da yi hukuma har kuma an sa mata shugabanni to amma dai shugabannin da suke ciki har yanzu mara su bata sako da za su yi aiki da kundin da shugaba muhammadu buhari ya samu hannu ba domin mutane masu nakas su samu walwala su samu 'yanci su zama kamar sauran mutane al'umma da suke rayuwa a najeriya in ka bi ƙididdiga ta majalisar ɗankin duniya wadda ta yi ta shekara ta 2018 cewa dukkanin ƙasa ƙasashe masu tasowa kashi goma sha biyar na cikin kowane ɗari za a same su mutane na masu wata na ƙasa ɗaya ko kuma wani abu bai kama da haka. To sai ka dubi irin ƙididdigan mutanen Najeriya sai ka ga cewa kenan yanzu nan mutane masu na ƙasa Najeriya sun kai kimanin miliyon talatin da ɗai. Hadda wasu haruffa a sama. to amma sai zama cewa duk gaba ɗaya babu wani minista da shugaban ƙasa ya ɗauka babu wata jihar da ta ɗauki wani gwamna ta ɗauki wani kwamishina ko kuma wani mai ba da shawara sai wasu kaɗan daga cikinsu akan harkokin mutane masu nakas to abu na farko da muke so ya zama cewa akwai mu cikin zartarwa lokacin nan ne za mu iya ba da shawara sannan mu iya faɗa mu gwamnati mina na muke so mina na daidai da mu in wani zai muna tunani wani na ganin cewa to tun da gurgu nake hadda kwakwalwa ta gurguwa ta tunanin da zan yi ma ba zai daidai ba don haka bari wani ya min tunani kuma wannan yana cikin abin da muke kira ga hukumomin kare hakkin ɗan su zo su taimaka muna saboda a najeriya mata suna da murya wani local government ka je cikin local government kusan 774 akwai mace guda kansila take wakiltar mata mu ba mu da wakilci a kananan hukumomi ba mu da jiha bale kuma kundungun kasa don haka wannan shi ne abin da muke nema ga gwamnati. Haka kuma na tambayi bakon shirin domin sanin irin tallafin da suke samu daga kungiyoyi masu zaman kansu. akwai kungiyoyin da suke zuwa su ba mu tallafi na sanin makama aiki ana iya zuwa a muna training domin sani yadda ya kamata mu yi a kuma yi mana training ne da ya kamata mu yi domin mu kai ziyara ga shugabanni domin su san matsalolin mu su ba mu mu akwai waɗanda suke zuwa su ba mu tallafi ya ya kamata mu tsaya mu rike ofis ɗinmu domin in wani abu ya shigo mu san abin da ya kamata mu sai dai kamar da ni faɗa daga farko mu tallafin da muke nema ba wai irin a ce wasu ƙasashe sun to an shiga layi an raba shinkafa ko shadda ko a tamfa ko kuma a'a wannan ba irin tallafin nan muke so ba muna kokarin cewa duniya gaba ɗaya ta daina ya muna irin fassara nan ta yi muna fassara irin ta mutane masu zuwa su nemi incin kansu a shiga da su a yi da su domin a ji ra'ayoyinsu a san kuma abin da suke ciki assalamu alaikum warahmatullahi akwai wata alakar aiki ne tsakanin kungiyoyin uh, uh, masu bukata ta musamman uh, na najeriya da kuma na sauran kasashen afirka akwai alaka aiki sosai tare da najeriya da sauran kasashe na afirka ta yamma akwai wasu kungiyoyi na afirka da kuma afirka na yamma kadai wanda suke magana akan harkar kwato 'yanci na mutane masu nakas misali akwai wata kungiya da ake ce wafop wato west african federation for person with disabilities sannan kuma akwai adf uh, eh, african disability forum dukkaninsu uh, muna da wakilci a cikin kowane daga cikin waɗannan ɓangarori da na African gaba ɗaya da kuma na afirka ta yamma don haka akwai kyakkyawa alaka aiki muna tare da kuma ecowas na person with disability don haka akwai kyakkyawa alaka ta arewa sosai da sosai To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin shugaban gamayyar kungiyoyin nakasassun Najeriya Abdullahi Aliyu Usman ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku Allah ba mu alkhairi. Sule da shirin shi. Yanzu kuma sai Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana. Jaridar da Chronicle da mu so sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine haukar warewar wasu tugulan ya kawo ƙarshe jaridar ta ce mutumin nan kuma shugaba wadda ya samar da kungiyar nan da ke ƙoƙarin shan hankalin duk 'yan voltarijin su taimaka a ƙauracewa ƙasar ghana charles kumi kozozi wanda aka fi sani ko kuma ke da lakani papa ya mutu ya mutu a ƙarshen makon da ya shigin nan a st paul's hospital da ke a kaci cikin jihar volta gabanin da ya mutuwarsa ya gabata da hirarraki da dama inda ake masa tambayoyi ya yi alkawarin zai kalubalanci ubangiji a can bakinsa in har ya karɓi ransa ba tare da ya bari ya yi nasara na samarwa volta region da jihar oti da kuma wani bangare na arewaci da kuma jihar masu gabas 'yanci ba rashin aikin yi shi ne babban kalubale da kasar ghana ke fuskanta babban magatakardan kungiyar karaguti uc dr anthony yaubane ya faɗi haka kuma jaridar the daily graphic ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce Ƙungiyar Ƙadago ta nuna cewar da kimanin sabbin waɗanda ke neman aiki duk shekara wajen dubu ɗari hudu da ke fitowa daga makarantu zuwa kasuwannin neman aiki ko kuma dai Ƙadago. Rashin aikin yi da ma dai yin aikin shine babban ƙalubale da ƙasar nan ke fuskanta. wannan ya tabbatar da nazarce nazarce da ake daga masu sharhi cewar rashin aikin yi tsakanin matasa a cikin kasar wani babban abin ban tsoro ne jam'iyyar ndc ba ta yi watsi da jihar volta ba tsohon shugaban kasa john mahamman ne ke tarwatse da abin da wasu ke faɗi amma kuma jaridar ganiyar times ta ruwaito labarin jaridar ta ce tsohon shugaban kasa mr john dramani mahamman ya ce ba gaskiya ba ne faɗin da wasu mutane ke yi cewar jam'iyyar national democratic congress wato gwamnatinta ta yi watsi da jihar volta yayin da take mulki john dramani mahamman ya ce komai da ka gani a cikin jihar bota da sun ka hada da wutar lantarki, ruwan sha tsarkaka, makarantu, gidajen kiwon lafiya, hanyoyin mota jam'iyyar NDC ce ta samar. Ita kuwa jaridar Daily Guide wannan labarin tarwaito Tashar Alfa Radio ta lashe manyan kyaututtuka jihar Ashanti. Jaridar ta ce a taronta na farko na baiwa gidajen radio da tashar talabishin kyaututtuka wato five Star Media Channel channel a ranar lahadi a nan birnin akra ta karrama wasu tashoshi kamar yadda na nuna inda tashar alfar rediyo ta ɗanɗi kyaututtuka guda biyu allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka akra ghana To a gaida Malam Ridwan da kuma haka ne muka zo karshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Tamar Abari nike ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin da magaram.